wanda ne yammacin 26 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka sani da suna dandali da ke nan cikin wadanda Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsirin watan azumin ramadana mai albarka wannan shine darasi na 26 insha Allah cikin jirgin darussa na tafsirin suratul qasas Allah ubangiji ya samu dace azamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki a aya ta 61 afaman wa'adnahu wa'adan hasana na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وحدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القوم ربنا هؤلاء الذين أغوينا

da nuna musu abin da ke cikin kafircin da suka yi na haɗarin taɗewa da kuma tsayen musu da hujja sai Allah yake cewa afaman wa'adnahu wa'adan hasanan shin wanda muka mushi kyakkyawan alkawari fa huwa laqihi kuma yana mai gamuwa da wannan alkawarin da muka masa kaman matta'anahu mata alhayatid dunya shin zai yi daya da wanda muka jiyar da shi wani jin daɗin duniya sun mahuwa sannan kuma shi wannan nabiyin yau malikiyamati min almusudari rana alkiyama yana daga cikin mutane da za a gabatar da su a gaban Allah a yi musu tambayoyi wa yau mai yunadihin da kuma ranar da za a kirayi Allah zai kiraye su fa ya sai ya ce musu aina shuraka iyal na kuntum tazlumun a yau ɗin? ina abokan tarayyar da kuka riya waɗanda kuke kiransu wa qalan ladina haqa alaihimul sai waɗanda zancen ya tabbata a kansu su ce rabbana ya ubangijinmu haula illazina agwaina waɗannan su ne waɗanda muka ɓatar da su agwaina hum kama gawaina mun ɓatar da su ne kamar yadda mu dama mun kasance ɓatattu tabarra'ana ilaika ya Allah mun barranta da su zuwa gare ka ma kanu iyana ya abuduna da dai ba mu suke bautawa wannan aya daga 61 zuwa da uku kenan a cikin wannan sura mai albarka Allah yake afa man wa'adnahu malamai eh, na tafsiri suna cewa wannan aya ta afa man wa'adnahu wa'adan hasanan ta sauka ne a dan bayani akan mutane guda biyu allazi wa'adnahu wa'adan hasana wanda muka mishi kyakkyawan alƙawari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman mata'anahu mata alhayatid dunya wanda muka jiyar da shi dan jin dadi kankani na duniya shine Abu Jahl kamar da Ibn Jaririn ya ruwaito haka daga ainihin a dinnan daga daga Qatada da Mujahid wasu malamai kuma suka ce a'a ta sauka ne akan afaman wa'adnahu wa'adan hasanan shine sayyidina ali da hamza dan abdul muttalib radiyallahu anhu an ali kaman mata'anahu mata alhayatid Duniya, shi kuma abu da shi da sauran manyan kafiran makka da sauran manyan kafiran makka qushairi a cikin tafsirinsa shi ko yake cewa as-sahihu annaha amma fi kulli mu'minin wa kafir zance na gaskiya shine ayar ta game ne duk wani mumini zai iya daukan hukuncin wanda Allah ya mishi alƙawari ne kyau duk wani kafiri zai daukan hukuncin wanda Allah ya jiyar da shi dadin duniya na dan lokaci kankani da Allah ya ce afa man wa'adnahu wa'adan hasanan fa huwa laqihi wato yana nufin aljanna shin wanda muka mishi alƙawarin kyakkyawan sakamako da zai gamu da shi shine aljanna da abin da ke cikinta na ni'ima da sauran abin da ke cikinta na more rayuwa Allah ya ce kaman wa'adnahu kaman mata'anahu mata alhayatud dunya wato wanda muka jiyar da shi wani jin daɗi ai fa uqiya minha ba'd ma arada sai a bashi daga duniyar wani tashi na abin da yake bukata ba ma duka za a bashi domin Allah bai ba mutum da abin da ya ga dama wanda wanda ya zabi duniya Allah yake cewa sai mu bashi ma ma na sha'u liman nuri abinda muka ga dama zamu ba wanda muka so ba za mu ba mutum da abinda yake so Allah yake summa huwa yawmal qiyamati min al-muhdari sanar rana alkiyama kuma za a gabatar da shi a gaban wuta bayan an mai sakamako wannan aya kamar fadin Allah madaukakin sarki walaula ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdari al-muhdarun su ne wanda za a kawo su gaban Allah a yi musu sakamako haka nan kama fadan Allah wani kada alimatu jillatu inna la muhdarun da kuma eh, nazair suna nan da yawa kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa game da bayani akan bambanci tsakanin mumini da kafiri bambanci akan tsakanin sakamakonsa a wurin Allah Allah yana cewa a wani waje afa a ridwanallahi kaman ba a disaqatin min Allah kuma awahu jahannam wa bi'sal masir shin wanda ya zaɓi ya bi shirya Allah zai yi daidai da wanda ya ɗaukawa kanshi kushin Allah wanda makomata ita ce jahannama kuma Allah wadare da ita matsayin makoma hakanan Allah yake cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma shin wanda ya san cewa abinda aka saukan maka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne zai yi ɗaya da wanda yake a makance ba za su ɗaya ba haka Allah yake la ya gurin naka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'ul qalil thumma ma'awahum jahannamu wa bi'sal mihad kada wato juyawar al'amari da irin samun sakewa da kafirai suka yi a kasashe ya dinga burge ka kaka ga Allah ya ba su duniya ta dinga baka sha'awa Allah ya ce ɗan jin daɗi ne ƙanƙani muka ba su sannan kuma su koma jahannama a Allah wadaran jahannama a ce ita ce makoman mutum haka na Allah ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah min indillahi huma indillahi khairul lil abrar abinda ke wurin Allah shi yafi alkhairi ga masu bin Allah to suna nan dai da yawa ire-iren waɗannan ayoyi al-imamu uh, abdurrahman ibn nasir as-sa'idi Allah ya gafarta masa da yayin tafsirin wannan aya ce yake cewa ai hal yastawi mu'minun sa'in lil akhirati sa'ayaha wa qad amila ala wa'adi rabbihi bi thawabil hasan alladhi huwa al-janna shin kana ganin mu'mini wanda yake yin aikin lahira da Allah ya daura masa gurgudan iyawarsa yana neman sakamakon lada a wurin Allah shin kana ganin zai yi daidai wa ma fi hanna iminan na imil azim wanda yake neman aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima mai girma fa huwa laqihi zai samu wannan sakamakon min ghairi shakkin wala wanda baya shakka game da Allah baya kokonto da annahu wa'adun min karimin sadiqil wa'd yace saboda alƙawarin Allah alkawari ne daga Allah mai karamci mai gaskiya mai gaskiyar alkawari la yukhlifu almi'ad wanda baya karya alkawari li abdin alkawarin da Allah ya mabawan shi qama bi mardatihi ba wanda ya aikata abinda Allah yake so ba sakhatahu ba wanda ya nisanci fushin Allah to wannan ba zai daidai ba shi da mutumin da ya akhudu fiha wa yu'ti wa ya'kulu Waya yashrabu wa yatamatta'u bima biha kama tatamatta'ul bahari wancan mutumin bai zai daidai da wanda ya samu duniya ya ci ya sha yana more ta kamar yadda dabbobi suke morewa ba wato manufarsu kawai ci da sha da bacci da jima'i kawai shine manufarsu yace kad ishtaghala bi dunyahu an ukhrati wanda ya shagaltu da duniya ya manta da lahira ba shi ɗaya da wanda yake kira Allah ba walam yarfa bi layi ra'asa wanda bai daga ido ya kalli shirya Allah ba la ya yatazawwadu la min dunyahi min dunyahu illa al-khasarata wal halak wanda bai da wani guziri da yake daga duniyar nan in banda asara da halaka wannan shine fatancen biyu kamar da asadi ya asiri yake nunawa mutumin na farko wanda ya daidaita akan hanya Allah yake aiki dan lahira yake ainihin neman sakamakon lada a wurin Allah yake kuma tsaron wannan lada mai yawa a wurin wa a wurin Allah wanda baya kare alƙawari wannan mutum na farko kenan mutum na biyu wanda ya sa gaba duniya ita kawai ya damu da ita ita kawai yake nema ya ci ya sha ya more ya shagaltu da ita ya manta lahira babu abin da yake ɗiba wa kanshi in banda asara da halaka wannan mutanen ba za su taɓa yin ba Allah ya wa yau malkiyamati a ranar alkiyama wato shi wannan mutumin zai zama sun maho yau malkiyamati min almuhdari. Almuhdar shi ne wanda za a zo da shi gaban Allah don yin sakamako kamar da ake kawo mutum gaban alkali don a mai shari'a ko a yanke mashi hukunci amma kamar yadda a shihab yake cewa lafazin al-muhdar a cikin alkur'ani wato ya karkata zuwa ga wanda za a zo da shi a matsayin dama sakamakon shi na wuta ne asali ya kamata ya zama ma'anar kalmar shin sakamakon mutum na aljanna ne ko na wuta zai iya daukan ma'anar musadar amma za ka ga duk wanda aka kawo shi aka ce muhdarun to waɗanda za a musu sakamako ne akan ayyukan da suka yi na laifi haka ya bayyana shi a shihab da kuma azzamakshari a cikin alkashaf wannan wa'adan hasanan da aka ce afaman wa'adnahu wa'adan hasanan alwadul hasan shine aljanna da abin da ke cikin ta na sakamako shi sa ake ce mata alhusna ake sifata ta da alhusna innal ladina sabaqa lahum min alhusna wato aljanna saboda abin da ke cikin ta na kyakkyawan sakamako ma'anan fa huwa laqihi wato zai gamu da wannan sakamako babu shakka akan gamuwarsu wanda Allah yake cewa laqahum madratan wa surura Allah ya haɗa su da haske da jin daɗi akasin waɗannan su kuma sun wanda Allah ya haɗa su da taɗewa kuma da Allah yake cewa fa sawfa yalqawna ghayya za su gamu da azaba Allah ta tsare mu wannan aya ma'anarta shine tamyizi tsakankanin mumini da kafin, musamman ta fuskar yadda Allah zai mu'amalance su a lahira da kuma bayani akan sakamako da ya tabbata ga mumini kamar yadda sakamako na azaba ya tabbata ga ainihin kafiri Allah ka tsare mu da kuma tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki baya saba alƙawarin da yayi na ni'ima ga ainihin bayinsa da suka bi shi suka imani da shi suka aikata ayyuka nagari Allah ka samu a cikin su sai Allah yake cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa yawma yunadihim yace da kuma ran da zai kira su wannan yauma da aka yi mishi nasba an mai nasba ne saboda fi ne akan summa huwa Yaumar qiyamati sannan kuma shi a ranar alkiyama sannan har ila yau kuma a ranar alkiyama ne Allah yunadihim Allah zai kira mushrikai dinnan. nan ce musu fa yaqulu sai ya ce musu aina shuraka alladhina kuntum tazkurun ina abokan shirkin da kuka tara mini ina salata da uzza da manata waɗanda kuke cewa kuke riyawa wai su abin shirka ne Allah bai ce musu ina suke kamar da Allah ya ce a wani waje wa mai yunadihim aina shuraka'i qalu azanna kama minna min shay wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis a cikin fusilat Allah ya ce ran da zai kiraye su yace ina abokan shirkin sai su ce ya Allah muna neman hanzari a gunka wallahi ba mu shiga abin da muke faɗa ba wato su karyata kansu duk abin da suke kira a ranar zai ɓace musu ba za su gan shi ba wa zannu annahu wa zannu ma lahum min mahis da shine anan ma Allah yake za a ce musu aina shuraka'i wannan tambaya ce ta wato taubih ta jan kunnan su da nuna musu cewa fa yau sun sun riga sun faɗa cikin bala'i ba tambaya ce da ake neman amsar ta ba ba kuma tambaya ce ta nutsuwa ba a tambaya ce ta jan kunne da ainihin wato nuna musu halakar su a fili kamar da Allah yake cewa a wani waje wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtu fada'awhum falam yastajibu lahum Allah yake wa ja'alna bainahum mawbiqa ranar da za a ce musu ku kira abokan shirkan da kuke wa Allah shirka da su sai su kiraye su ba za su yi amsa musu ba Allah ya ce mun sanya gaba a tsakankanin su da abin da suke shirka da shi to anan akwai wani iskali da malamai suke kawo shine cewa ya tabbata dai a ranar alkiyama akwai tambayoyi akwai kiraye-kiraye da za a yi wa mutane daban-daban akwai wanda za su kirayi junansu akwai masu kiran annabawa akwai masu kiran iyayensu ko abin shirkinsu akwai wanda za a kiraye su a ainihin nuna musu abinda aka don musu na ni'ima ko na azaba da sauransu shi ta ake ce mata yawmat tanat eh kamar da Allah yake cewa wannan ulaika yunadawna min makanin ba'id wasu za a kiraye su daga wuri manisanci Allah yake wa nada ashabul jannati ashaban nari a wani waje wa nada ashabun nari ashabal jannati yan aljanna za su kira yan wuta hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan su kuma ƴan wuta za su kira 'yan aljanna su ce asidu alaina min alma'i aw ma razaqakum rabbukum ƴan wuta za su dinga roƙon 'yan aljanna cewa ku san mana ni'ima su kuma ƴan aljanna za su kira ƴan wuta su ce kun ga abin da Allah ya muku alƙawari mu dai mun ga alƙawarin da Allah ya mana shine yawmat tanadi akwai kiraye kiraye da yawa a ah, haka fadin Allah yau wannan da kullu unatin bi imamihim cikin sautin isra da da yau mai yadda ila shay'in nukur khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir da ire-iren suna nan da yawa wannan kiraye-kirayen da za a yi kai na alkiyama wanda a cikinsu akwai tambayoyi kamar yadda muka ji a wannan aya a kirayensa a ce aina shuraka ukum kamar yadda faɗin Allah a cikin sautin hijir wa na lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malu Allah ya ce na rantse maka da ubangijinka sai mun tambaye su ga baki ɗaya game da abin da suke aikatawa da irin faɗin Allah a cikin Araf فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم wa ma كنا غائبين Allah ya ce wallahi sai mun tambayi annabawa kuma sai mun tambayi waɗanda aka aiko annabawa zuwa gare su sai mun ba su labarin da abin da suke aikatawa da irin faɗin Allah madaukakin sarki a cikin safat wa kifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasab Allah ya ce a dakatar da mutane a tambaye su me yasa ba kwa taimakawa junan da ayoyi ire-iren waɗannan da yawa da suke tabbatar da za a tambayi kusan kowa to ga koma wani wuri kuma ko wasu wurare daban sai ga wasu ayoyi kuma suna cewa akwai wanda ba za a tambaya ba akwai wanda ba za a ba su dama ba fa ma idin la yusalu an in insun qablahum wala ja cikin ar-rahman Allah ce a wannan rana akwai aljanu da mutane waɗanda kwata-kwata ba za a tambaye su akan zinubansu ba a cikin nan kuma a ƙasar dinnan zamu zo mu ji a ƙarshe wala yusalu an dhunubihimul mujrimuna mujirmai ba za a tambaye su game da zanabansu ba da ire-iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa al'imamu shankiti Allah ya gafarta mun ya da littafi musamman da ya rubuta akan irin waɗannan matsalolin mai suna dafu ihamil istirab an ayatul kitab tun kuɗe yiwuwar cewa akwai ayoyi masu karo da juna a cikin alkurani haka ya ta kawo ire-iren waɗannan itirazatin yana ba da amsa a kansu kafin shi malamai da dama sun yi waɗannan maganganu a cikin tafsiransu da littafansu musamman masu ulumul qur'an irin su zarkashi irin su suyuti da makamantansu amma shi al'allama a shankidi Allah ya gafata min shi da sauran da ya zo nan sai yake cewa ai wannan babu wani karo abinda ayat take nunawa ne. lalle kowa sai an tambaye shi kuma kowa tambayoyin da za a yi ma mutane kowa gwargwadon matsayin shi a lahira da irinsa su annabawa za a yi musu tambaya ne don a kafa wa al'ummominsu da suka kafirce hujja kamar ta mai da rayawa annabi isa a anta taƙunta ne na ta wa kuma ilahai min dunillah za a yi haka ne saboda nasara da suka ce dan allah ne shi tun a wurin irin sere na fata su ga cewa ga annabinsu ga shi an tambaye shi ga amsar da ya bayar haka da Allah ya ce wa idan mawudatu su'ilat li ayi dhanbin qutilat kuma za a tambaye ta ne iya wanda aka kashe tana ƴar karama za a tambaye ta ne saboda wanda ya kashe ta ya ji sheda da ta bayar kamar yadda koda a nan duniya idan alƙali yana shari'a sai ya baiwa kowa da ke da abin nan yake matsayin stakeholder a shari'a sai an ba shi da maye magana wannan dan za a ce ya shiga cikin abin nan witness box a tambaye shi wannan zai nufin shi kenan daga nan an yi idanarsa ya zama mai laifi a haka ne ko to haka waɗannan tambayoyin da za a yi mutane a lahira kowa gwargwadon abin da ya shafi shi amma su masu zunubi almujrimuna to Allah baya bukatar su shi amsa akan zunubansu ya riga ya sani da haka ba zai ba su dama ba shine wala yusalu an dhunubihim almujrimuna ba za a ba su dama ba a sa'ad da kuma za a zo wani waje a ba su damar to an ba su damar ne kawai don a ƙara ƙure shi ne wa yau mai yunadihin haka akwai daidai inda za a ba su dama ko kuma inda ba za a ba su dama ba waɗanda kuma aka ba su dama sun aka tambaye su saboda za a yi musu tambaya ne su su'alu ilamin wasu tambaya ta cikin natsuwa da neman aji za su ce su kuma kafirai za a musu su'alu tawbihin wa taqri'in tambaya ta kure tambaya ta dandana musu kuda tun a wajen saboda ai a kuda anan duniya idan lauya yana cross examination na mai laifi akwai bambanci yadda lauyan zai cross examination na client dinsa na mutumin da yake karewa da kuma abokin hamayyar to haka alahira ma da'ima kafirai irin wannan tambayoyi waɗanda manufar tambayar a ƙure su kamar yadda muka ji a wannan aya da Allah ya ce musu aina shuraka iyal ladina kuntum tazumuna ba za su yi ba da wata amsa ga shiya ba domin da aka ce su kiraye su da suka kira su ba su amsa musu ba saboda haka babu wani karo a cikin waɗannan ayoyi da ire-iren su wato ita lahira makamai ne daban-daban a kowane makami kuma akwai irin abin da za a yi wata sai Allah ya ci gaba da cewa wa qala allazina haqqa alaihimul qawl waɗanda zancen ya tabbata a kan sai su ce ha'ula'i rabbana ya ubangijinmu ha'ula'in labina agawaina waɗannan da kake gani su ne waɗanda muka ɓatar da su agawaina hun kama gawaina mun ɓatar da su ne kama yadda mu ma dama muna kan ɓata ne Ta barra ile ka amma ya Allah mun barranta daga aikinsu zuwa gare ka ma kanu iyana ya abuduna wallahi ba mu suka bautawa ba. waɗannan alladina haƙa alaihimul qawl su wane ne su wato sune alladina wajaba alaihim ghadabul wa azabu waɗanda azaba Allah da la'anta Allah ta tabbata a gare su sune shugabannin kafirai kamar yadda katada yake faɗa yace sune da shedanu da manya-manyan shugabanni a kafirci kamar da ibn kafirin shi ma ya kawo ibn ashur yace wannan ana nufin abu jahal ne da umayyat ibn khalaf da sauran jagororin kafirci a makka wato wannan tambayar da Allah ya ce aina shuraka iyallazina kuntum tas'umun waɗanda za ci marmaza su tsoma baki a cikin wannan zancen su ne shugabannin kafirci manya-manyan kafirai waɗanda suke ji da kansa a kafirci to su ne za su ya Allah waɗannan da ka gani mu muka batar da su kuma mun batar da su ne saboda mu akan bata muke suka ce rabbana haula alladhina Na kaga sun kafa wa kansu a kan cewa su suka halakar da sauran a tunaninsu wannan shaidar da suka bayar za ta sa a rage musu azaba sai su ce waɗannan mabiyan mu muka batar da su mun batar da su ne saboda mu ma akan bata muke aghwaynahum kama gawaina ai adlalnahum li'annana kunna ala balalati mun batar da su ne saboda dama mu ba kan bata miki wanda Allah yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqi masu kaunar juna a duniya da suka kaunaci juna akan halaka suka bi juna akan bata ranar alkiyama za su gaba da junansu inda ba akan tsoron Allah suka haɗu ba haka na Allah yake cewa a rozi la qadisi munafuradan kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawwalnakum wara'akum a wara'a zuhurikum ko wa ma nara ma'akum shiba'akum alladhina za'amtum annakum annahum fikum shura'a shuraka qad taqatta'a bainakum ko kuma qad taqatta'a bainakum wa dalla ankum ma kuntum taz'umun a cikin al'am Allah yake cewa da ƴan wuta laqad ji'tumuna furadan kun dawo wajen mu ɗaiɗaiwa ku kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda kowa da ya zo duniya shi kada ya kaifi shi Allah ya ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk ababen da muka ba ku na dukiya da mukami da shahara da karfin fada a ji duk kun bar su a baya a can duniya kuka bar su وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم annahum fikum shuraka. ina waɗanda kuke riya cewa su ne abokan shirkin mu ba maganin sa anan ba sai taimakon ku Allah ya ce laqad taqatta bainakum zumuntar da ke tsakaninku ta tsintsinke ko ta katsa a bayinukum akwai wannan kira bayinukum nisan da ke tsakaninku shine albayu nisan da ke tsakaninku ya ƙara faɗaɗa Allah ya ce wa dalla kun ma kuntum tazum abinda kuke riyawa ya riga ya bace muku ba ku da wani samuwa gare shi haka na faɗin Allah yauma la yughni maulan am maulan shay'an wala hum yunsarun ranar da wani majibinci bai taimakon wani majibincinsa ba sa iya taimaka wa junansu ba sa iya wata da junansu a kisotun dukkan ke ɗaya su da yawa su shi na ana Allah yake cewa sun ce abuwaina kun mun batar da su ne kama ga waina? kamar yadda dama mu ma akan bata miki Allah ka tsaye mai ga bata to lafazin haqqa alaihimul qawl da Allah yake cewa qala alladhina haqqa alaihimul qawl waɗanda magana ta tabbata a kansu to wacce ce magana ta tabbata a kansu akwai fassara guda biyu na ɗaya cewa haqqa alaihim ai sabata alaihimul qaulul ma'hud zancen da aka riga aka sani a baya na alkawarin Allah ya tabbata a kansu wanne ne alƙawarin shine faɗin Allah haqqal qawlu minni walakin haqqal qawlu minni na amla na jahannama min al-jannati wannan nasi ajma'in wannan abinda Allah ya shi alƙawari cewa sai ya cika wuta da aljanu kafirai da mutane kafirai to shine zancen da ya tabbata akan waɗannan din da ake cewa haqqa alaihimul qawl shine zance na farko da kuma ƙarin abin da ke tabbatar da shi faɗin Allah afa man haƙa alaihi kalimatu azab a cikin suratul zumar afa anta tunfidu man finna. ko kuma ya zama ma'anan haqqa alaihimul qawlu ma'anan shi wajaba wa ta'ayyana alaihimul jawab ko dai zama alqawlu wani zance ne ma'ahudi a can baya ne walakin haqqal qawlu minni ko kuma ya zama haqqa alaihimul qawlu wato waɗanda ya zama dole a kan su yi magana ana sai zama fassaran qala allazina haqqa alaihimul qawlu wanda magana Allah ta tabbata a kansu cancan sai su yi wannan magana ko kuma qalan ladina haqa alaihimul qawl wanda ya zama dole su magana a nan wajen sai suka ce ne suka faɗa suka ce a hu kama gawaina sai zama ko dai wato wani kauli ne ma'ahudi ko kuma alqaul ma'anar kalam Ah, wato sun amsa faɗan Allah aina shuraka iyan lalina kuntum ta zuɗumu sai suka fito suka ce ga abin da ya faru wannan magana da suka faɗa sai suka ƙare ta da faɗinsu cewa tabarra'ana ilaika ya Allah mun barranta zuwa gare ka a ah, mun bar su wato sun, mun koma zuwa ga Allah mun barranta zuwa ga Allah tabarra'ana ilaika lafazin tabarra'a shine wato mun yi mun yi baran da su ba mu ba su yana zuwa yi ta'adda da maf'uli da harafin jarra ilmi ko da tabarra'a ila a inda kake neman wato jibinta zuwa ga wanda kake so ya zama a sanadiyar shi kai bankwana da wancan kuma da suka ce tabarra'ana ilaika tabarra'ana ilaika yakan kuma zama tabarra'ana ninka idan eh, ko minhu idan wato kana so ka bayyana abin da baka so din kamar da Allah ya faɗa a game da Annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu kaga ta take ta adada mimma amma anan sai aka ce tabarra'ana ilayka wato mun bar waɗannan mutanen mun dawo bangarenka in ku zama tabarra'ana min kamar da Allah yake cewa babarra'ahullahu mimma qalu wato Allah ya wanke ka Allah ya wanke Annabi Musa daga barin zargin da ake masa don mun kalli wannan uslubin na faɗin Allah a gawainahum kama waina. kafin nan tabarra'ana ilaika kamar da muka ambata wannan wani salon wato neman mafita ne da galibin masu laifi suke bayyana shi suka ce mun dawo wajenka ya Allah a tsammanin su wannan zai sa a rangwanta masa azaba shine kamar wancan talakat taqatta bainakum da kuma al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'd al-adu kaga su da kansu suka ce mu muka halakar da su amma kuma suna cewa ba mu suke bautatawa ba ma'ana ba ruwan mu da su ba ruwan su to wannan yana daga cikin salon da galibin masu laifi suke yi idan suka riga suka ga wato wuri ya ƙwai sai su tona wa junansu a shi suke nufi da tabarra ana ilika ina so na mana ishara zuwa ga wani salon zance da alkur'ani ya amfani da shi a nan wajen shine kamar yadda ya ce allazina aghwayna haula allazina aghwayna aghwayna mu lura da maimaita fi'ili iri guda agwainahum a agwaina agwainahum aka maimaita su a jikin junansu kamar faɗin Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum in ahsantum ahsantum li anfusikum kamar faɗin Allah madaukakin sarki a a a a wa idza batashtum batashtum jabbari wa idza batashtum jabbari haka na kama faɗin Allah baza fariƙun min alladhina utul kitaba kitaba utul kitaba kitaban lahi wara'a zuhuri akwai irinsu su Alƙur'ani. wannan wani salo ne da ƙur'ani ya gagarju wani zance da shi wanda asali a ɗabi'ar balarabe zai yi irin wannan zancen a maimaita kalma wuri ɗaya kuma a sake faɗanta ba tare da wani fasili tsakankani ba a ce haƙula illabina agwaina hun haƙula illabina agwaina agwaina asalin yadda balarabe yake son zancensa to da ba zai faɗa haka haka in ahsantum ahsantum li anfusikum da ta dai ce in ahsantum fa li anfusikum wannan shi shine gama garin zance in ahsantum fali anfusikum haka na baza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi utul kitaba kitaballahi ya aka aka maimaita irin wannan zancen haka na wa idza batashtum batashtum jabbari da sai a ce wa idza batashtum kuntum jabbari to amma da qur'ani yazo sai da wannan salon zancen kuma aka gama duk da za a yi ba a ga wani aibi a cikin haka shi shi kira da suna wato husnul nasi wa ta'ali kyakkyawan zubin zance wanda maimaita shi haka yana nuna wani muhimmanci ne na zancantar cewa zamiri ba zai tsaya matsayinsa ba ko wata kalma mai ma'anarsa ba ta tsaya matsayinsa ba wato da za a ce agwainahum a haƙula illazina agwaina to me za a sa a wajen ba za a yi cire ba saka komai ba sai abin da Allah ya saka wajen haƙula illazina agwaina li annana agwaina misali to zai zama zancen ya lalace ya lalace bari ba da dukkan ma'anar da ake nema ba wata ke nuna saduwar aikin bangarorin guda biyu da tarayyarsa a wajen bata waɗanda aka ɓatar da waɗanda suka ɓatar da su riga aka kawo kalmomin a jikin junansa haka haka in ahsantum ahsantum li anfusikum inda an ce in ahsantum fa li anfusikum to zai zama a cikin ma'anan maganar ladan da zaka ci moriyarsa na ihsanin babu tabbas ke ko kuma wani na iya cin moriyar ladan fiye da kai amma jeranta kalmomin a jikin junansu in ahsantum ahsantum li anfusikum sai tabbatar da cewa lallai kai da ka aikin kirki to kai ne aula da ka ci moriyar lada haka da ya ce na yace fari kuma da lari na utu kitaba kitaban lai Don a tabbatar da cewa abin da fuske watsi da shi ɗin, littafin Allah ne fa mai kyau ba wanda suka jirkita ba domin a wajen ana magana akan yahudawa ne waɗanda a tarihinsu akwai jirkita zancen Allah to da an ce nabara fariqun min na utul kitaba ma inda indahum ko na bada nabara fariqun min na utul kitaba ayatillah ko nabara fariqun min alladhina utul kitaba ma hafizu ko mastufizu ko daga makwanta haka sai zama a cikin abin da suka yi watsi da shi ɗin, babu tabbacin na Allah suka yi watsi da shi amma don a tabbatar da halakar cewa littafin Allah suka yi watsi da shi sai aka maimaita kalmar na bada nabara fariqun min na utul kitaba layi, wara'a zuhurihim haka nan ka dauki wai za batashtum batashtum jabbari suna nan ire-iren waɗannan malamai suna tattauna su a karkashin babu abin da ake cewa husnu ta'ali salan zance ne wanda alqur'ani ya zo da shi zaka ga akwai wasu malamai ma cikin malaman balaga alqur'ani waɗanda idan suka zo wajen za su ta kalaile cewa suna kawo wasu wato amsoshi na falsafa saboda asalin abin da aka sani a larabci da wannan ba salo ba ne karfafe amma ƙwar'ani ya zo da shi kuma ya nuna cewa salo ne wanda babu shakka yana da ma'ana ta musamman da haka za a karbe shi da ƙwar'ani ya da shi kuma ya wuce irin zancen da mutane suka saba wannan duka a cikin abin da Allah yake nuna mutane cewa wannan ƙwar'ani magana Allah ce ba maganar mutum ba ce kuma wannan alƙwar'ani duk yadda suka kai da suna so su yi irinsa ba za su taɓa yin irin shi Allah ya sa mu dace Allah ya ce tabarra'ana ilaika ma kanu iyana ya abudu wato suka ce ya Allah mun barranta daga barin su mun dawo wajenka ma kanu iyana ya abudu ba su kasance mu suke bautatawa wato waɗannan da suke shirka da kai a sanadiyar mu ba mu suka bautatawa kaga a lokaci guda sun yi gaskiya kuma sun yi ƙarya a farko sun ce hun kama ga gawaina haula'il ladina agwaina hun kama ga waina. mu ka ɓatar da su kamar yadda mu ma muka kasance ɓatattu nan kuma suka ce ba mu suke wasawa ba a halin kuma suke wastawa da kamar da Allah ne musu taubihi akan haka menene bautar su shine kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Adi dan Hatim ashe ba sun kasance suna halasta muku haram ku bi su akan haka ba ko su haramta muku halal ku bi su akan haka ba yace kwarai kwa annabi yace tilka ibadatu to wannan ai bauta ce kuke malaman ku na kiristoci wanda Allah ya halasta abu su ce haram kuma ku bi su ko ya haramta abu su ce halal kuma ku bi su Allah ya tsare waɗannan ayoyi guda biyu amma masu albarka suna da fa'idoji masu ɗanbin yawa za mu dubo su a cikinsu da Allah yake cewa wannan tambayoyi da Allah madaukakin sarki yayi musu a nan, yana nuna wato samfur ne Allah yana gwada mana samfur na tambayoyin da ra'ayi babayi a ranar alkiyama kamar da muka ji wasu ayoyi da suka zo akan magana game da tambayoyi za a tambayi annabawa fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina kuma Allah ya ba mu samfurin tambayar rayawa annabi Isa an ta kulta linnasi takhiduni wa ummi ilahayn min dunillah za a mishi wannan tambaya Allah ya ba mu samfurin tambayar da ra'ayi wa al-mawuda wato karamar yarinya wanda aka kashe kamar da yake a cikin al'adar Larabawa a jahiliya wa idal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu samfurin tambayoyin da za a yi wa mutane akwai tambayoyi gama gari wanda za a yi wa kowa kamar da za a cikin hadisi al-Imam Tirmidhi da Isnadi tabbatacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama ibn adama yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'i babu wani mutum da kafafun shi za su daga daga inda aka tsaye da shi ba ce sai an tambaye shi akan abubuwa guda biyu a guda hudu abu na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an umrihi fi ma afnahu za a tambayi mutum game da shekarunsa yaya ya ƙarar da su akan me ya cinye rayuwarsa wa an amalihi wa an ilmihi afwan da kuma ilimin da ya sani na addini fi ma'amila wani aiki yayi da iliminsa wa an malihi da kuma dukiyarsa min aina kasaba aina ya samu dukiyar wa fi ma'amfaka kuma me yayi da dukiyar wato ta dukiya tambaya akanta tambaya ce mai ayyakin sannan wa shabari shababi sannan za a sake tambaya ta musamman akan lokacin ƙuruciya daga balaga zuwa shekara talatin da biyar ko arba'in ko makamancinsa don ma za a tambayi kowane bawa fima abla akan me ya cinye ƙuruciyarsa wannan gama garin tambayoyi ne da kowa sai an mushi Allah ka samu akwai tambayoyi kuma da suka shafi yanayin mutane da yanayin ayyukansu da kuma makamantansu alal misali akwai tambayoyin da za a yi ma wanda duk ya kisan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yana cewa duk mutumin da ya kisan kai ranar alkiyama wanda ya kashe din wato victim ɗinsa zai shako shi ya zo da shi gaban Allah yace ya Allah ka tambayi wannan da ya kashe ni mai masa mai na tare masa a duniya ya kashe sannan haka za a tambayi jagororin barna shine kamar wannan da aka za a tambaye su za a tambaye su me yasa kuka batar da wasu haka dai tambayoyin iri daban-daban da za a yi mutane mabambanta da haka wannan samfur ne kawai wancan hadisin na sunan tirmidhi hadisin abubakar al-aslami babu shakka yana da kyau mu tsaya mu kalle shi da kyau 'yan uwa mu yi wa kanmu karatun tana ka dinga tuna me kai da rayuwarka me kake yi da iliminka me kake yi da dukiyarka yaya kake karar da kuruciyarka ko kuma ta riga ta wuce ka wuce zamanin kuruciya ka kai zamanin hatta idza balaga ashudda huwa balaga 40 sana to ya kai ya kai ya kai da ita wanda kuma ya kai shekara 60 shi kuma akwai akwai akwai nashi babun nan musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kai shekara 60 a duniya to Allah ya riga yanke mai hanzari babu uzurin kuruciya babu uzurin jahilci babu uzurin rashin sani da abin da yayi ya mai hukunci a kai al-imam ibn zawzi Allah ya rahama shi da littafi musamman akan wato shekarun mutane a duniya da abin da ya kamata kowa ya kula da shi a shekarunsa me ya kamata kula da shi a kuciya me ya kamata kula da shi a samartaka me ya kamata kula da shi in kai girma ka kai arba'in me ya kamata kula da shi bayan sittin Allah ya kyauta abu na biyu shine bayani akan cewa mutanen da suka bauta wa ɗagutu ko suka yi shirka da Allah ranar alkiyama za su gane cewa aikin da suka yi aikin banza wato shi abin shirka gunki ko ɗagutu ko bid'a ko duk wani aikin da kai koma bayan aikin tauhidi to iyaka asara ke domin kaji tun a taron alkiyama za su gaya wa Allah cewa tabarra'ana ilaika Allah waɗannan da suka bi mu akan bata wanda sun tabbatar da cewa su suka batar da su kuma sun batar da su ne saboda su ma batattu ne amma za su ce mun yi baran baran haka shedan shi ma zai nashi wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa atukum fa akhlaftukum wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu bayan an gama gabaki daya an gama hisabi Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cewa shedan zai yi shelama yan wuta yace to kun ga makomako Allah ya muku alƙawarin gaskiya shi kuma shedan ya muku alƙawarin ƙarya kuka yi watsi da na Allah kuka bala shedan yace ai ba ni da wata hujja ko karfin da nayi amfani da shi akan kuma dama mutanen banza ne sai kuka bi banza yace da haka kar ku zargi ni ku zargi kanku sauraka jama'a mu yi tsoron Allah mu kiyayi shirka mu kiyayi bid'a mu kiyayi barna da bata musamman wanda baka bu wani akai ranar alkiyama kai da shi la'anta juna kawai ba ku wanda biye biye wa barna ya biye wa shirka wannan babu shakka ya gama lalata aiki shi ko da yana da wasu ayyuka da yake tsammanin zai ci moriyarsu rana da kiyama abinda Allah yake cewa wa kadina ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura Allah yake za mu zo gaba ga aikin da suka aikata mu sheke shi ya zama haba'an mansura ya zama abin shekewa wanda yake bin kasa wanda yake bin iska kamar kamar kaikayi na na na ko ko makamantansu na abin da na sassuka. to ka wani yana haɗarin bin wani akan bata kowaye karka yadda ka bu wani abu akan bata da haka tun farko ka kama dahir ka kama bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da bata ko da ka bi shi ka bi masu bin sunnarsa ka bi sahabbansa ka bi masoya farkinsa? karka bi wani wanda ba su ba koma bayan shirya ne wanda kuma kai da shi za ku samu matsala rana alkiyama za ku samu kanku a cikin wannan tatsewa da tashin hankali saboda waye kamata ka bi waye dace ka bi waye dole ka bi shi shine magana sallallahu alaihi wasallam zaka mu saba wa mu da tunanin mu cewa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tafarkin shi ga hanyarsa to mu rufe ido kawai mu domin shari'a ce wa in tuqi'uhu tata idan ko ba shine ya faɗa ba kowa ya faɗa a duniya yana da kyau mu buɗe idan mutukunna mu tantance idan abin da ya faɗa ko abin da ya mu bi ya dace da wanda Allah da manzansa suke so a bi to babu matsala dama na Allah ne aka idan ko bai dace ba to abin mashi kayan shi kowa ya shi wannan shine zaman lafiyarsa da duk wani abun bi da ake bi sawa'un shugaban mazhabi ne shugaban ɗariƙa ne wali ne malami ne iyaye ne wani tsari ne ko menene zaka ne to ka bi shi ne a gwargwadon dacewar shi da tsarin Allah gwargwadon dacewar shi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi watsi da shi da gwargwadon yadda ya yi baran-baran ko ya rabu ko ya saba wa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato a sa da a wannan ayi kuma da sanar da mana cewa abin da zai tsayar da mutane a ranar alkiyama shine imani imani shine wato abinda zai tseratar da mutane ranar alkiyama komai a daren dadewa idan da imani don Allah ya so akwai tsira a ranar alkiyama sannan a ila yau aya tana ƙara jan kunnen akan wato rarrabuwa zuwa ga wasu ababen bi kuma wannan yanzu ana magana ne akan wasu ɓangaren mutane mutanen makka wanda suke da abun bin su su ne shugabannin talakawan suna bin shugabanni su kuma shugabannin suna bin gumaka sura yana daga cikin abin da ke nuna al'umma na cikin hadari kaga al'umma ta rarrabu zuwa ga ababen bi mabambanta kowa abin da yake bi daban maimakon Allah madaukin sarki ya yi ta ne al'umma ta zama guda ɗaya a ran nan mun ji aya da Allah madaukakin sarki yake goranta wa mutanen Madina cewa ya sanya sun zama ‘yan uwa Allah madaukakin sarki yake cewa wato wa kuntum menene wata da Abdullahi da Liya wa la tafarraqu wa zkuru laifin alaykum a a'da'an fa'allafa bainakum wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah yace ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku ya ku mutanen Madina wanda a da can kun kasance abokan gabar junan sai Allah ya haɗa zakatanku sai kuka zama ainihin wato ɗan'uwan juna dan uwa na addini saboda mabda'i na musulmai su kasance ƴan uwa a addini yana daga cikin mabadi amma na shari'ar musulunci wato ababen da primary wato goals al'adaful awwaliya wanda musulunci ke so ya cimmawa akwai haɗuwar kan musulmi akan gaskiya to dina gan musulmi sun kasa haɗa kansa akan gaskiya amma kasa gane mai cece gaskiyar to ka tausaya waɗannan musulmi babu shakka suna cikin jarabawa suna cikin ɗimuwa a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda sabon yake cewa wata rana na ji wani mutum ya karanta wata aya ba yadda na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta ba sai na kamo shi na tafi da shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya manzo Allah wannan yana karanta wannan ayar sabanin yadda kai karanta mun dan Mas'ud yake cewa fa'araftu fi wajihil karahiyata sai naga annabi bai so wannan abin da nayi ba ne abin da yayi shine daukan wani sabani mai saukin mu'amala ya mai da shi rigima da sai an ji gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya ce duka karatun guda biyu duka daidai sannan sai ya ce ku daina yin sabani waɗanda suke gabaninku saɓani suka yi ta yi Allah ya halakar da su yawan yanzu ku zuwa ku yadda mu muka ɗauki kowane ƙanƙanin saɓani wanda bai kai ya kawo ba ba suna cewa cikin mu. wanda bai kai ya kawo ba kwata-kwata wanda ya kamata kawai dama ɗabi'a ce saɓani Allah bai mutane su zama iri ɗaya ba wanda Allah ya kafa ba rahmatin min Allah lin talahum walau kunta fazzan zalilal qalbi a ba wannan ba wala zalil mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum Allah ya ce wala ya zaluna su mutane ba su kushe ba mu mukhtalifina suna ba sabani a cikin al'amuran rayuwarsu da su da tunaninsu illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ubangijinka yayi masa rahama wannan isa sunai ne mukafi sai Allah ya ce wali zalika khalaqahum kuma dan haka Allah ya halicci mutane ya halicci su da dabi'a sabani kuma dan yayi masa rahama daga ƙarshe to dan adam tunda Allah ya duniya dan adam bai taba zama tunanin shi iri daya ba mutane suna da tunani iri daban-daban da suke kallon abubuwa daban-daban wuce hajji na ɗinsu komai nasu daban kamar jiba da ma'amu irin jarabawar da muke ciki abu ƙanƙani wanda bai kai ya kawo wasu ya zama rigima a anguwa a gari a masallaci a ƙungiya a taro a dangi wani har kai ga faɗa da cin mutuncin juna wani har gaba wani ha'a kai gaban hukuma ko 'yan sanda abubuwa ta tawa ta fi waɗanda inda kai kana da hankali wanda yake lafiyayye ko kana da ilimi wanda zurfin shi ya kai a kira shi da ilimi ka san wani abin ba abin saɓani ba yanzu da ba kalli mu yanzu ustazai ko masu harka addini ba ma jin kunya yadda muke mu'amalantar saɓani ba gani yadda 'yan boko suke yi in ka je cikin 'yan boko ana seminar ko ana wani taro za a yi saba a ra'ayi a wani abu wannan conference amma shi kenan kuma daga nan za a tashi babu gaba ba fitina amma mu a wurin usalai to rigima ne bambancin da bai kai ya kawo ba ban so buga wani misali don kai zama ta'aridi ga wani amma duk mun san irin misalan tunda kake rayuwa a ƙasa Hausa ire-iren wanda suke da shekara arba'in talatin ashirin da biyar zuwa ƙasa da haka sama da haka kowa ya san irin shekara bayan shekara irin da gingimin da aka kai akan matsaloli kala daban-daban sai ga da wanda ke da gaskiya da wanda bai da gaskiya da wanda ma ba a sanya da gaskiya ba ko yana da gaskiya kowa zai mu'amalantar sabanin da mutuntawa da girmamawa da sanin ya kamata da manhaji na ilimi kowa barkiru din shi kawai yake illa man asama Allah shi Allah ya sani. to wannan sai ya zama daga cikin dalilan da suka kawo wannan mummunan rabe-raben tunani da rabuwar zukatan mutane kamar yadda kuma zala ta sama ke cewa sahabbai ku daidaita sahu ku haɗa kafaɗa ku tsaya a kan sahu daidai sai annabi yake cewa ba za ku sassaɓa a sahu ba face ku sun sassaɓa saɓanin sahu kawai ba mu bai daidai mulka za su saba ina kuma ga sabanin ra'ayi sabanin tunani sabanin fahimta wanda ba tsaya iya nan tunda sun cikin sahabbai suna yin sabanin fahimta wanda yake karatu yana kan tattafan da ake ruwaito maganganun sabai da tabi'ai sunan lukubra ta bayaki muwadda imam malik littafin eh, jami'u eh, abin nan littafin ibn abdulbari eh, a tamhidul malik muwadda min al-ma'ani wa sani littafin al-wasi na da littafin musannaf na ibn abi shayba da na abdurrazzaq da ire-iren su zaka ji suna yin sabani suna mana sabani amma ba sa yin rigima akan wannan sabani ba sa yin fitina malaman baya kuma liku su abu fa su shafi Isa ahmad su Dawudu zahiri har zuwa kan ibn taymiya su har zuwa kan malaman zamanin nan sa albani su bas su usaimin babu wani malami da yake da fatawoyin da suka yi tsaye da na malamin da na tsayin da kowa yana da abin da ya saba wani amma suna zama lafiya da junansu ba sa fitina ba sa rigima amma muku a kan irin wannan rigingimin sai ka ji a ce ka abuwa na sallah shi wani ai ya bata wani ai halakakke ne wani ai maki Allah ne a dinga sa mutane suna yi masu nauyi to wannan yana daga cikin alamar cewa al'umma tana cikin jarabawa za ka sai neman falala kawai da neman dace da yafiya a wurin Allah domin shi Allah abin da yake so shine wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi ko da igiya Allah ga baki ɗayan ku kada ku rarraba sai zama an rarraba an rarraba an rarraba har rarraba raba ma yayi yawa inda ka san ana yanka albasa a yanka a yanka a yanka har da zama ƙanana to haka muka zo Allah ka gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka kuma hana mu bin ƙarya da son zuciya Allah ka haɗa kan musulmin ƙasar nan ahlus sunna akan akan alkhairi akan gaskiya akan riko da shari'a ka Allah ka gafata mana zunubanmu da kurakuranmu masu neman addu'o'i da neman daciya duk muna mu addu'a da fatan alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi waɗanda suke da matsaloli muna fata Allah ya yaye mana gaba ki daya waɗanda suke neman addu'o'inmu muna musu addu'a ubangiji Allah ya biya musu wata suna alkhairi Allah ka dukan magabatan mu cikin iyaye da ƴan uwa da malamai da masoya da dangi sauran waɗanda suka rigaye mu cikin al'umma musulmai Allah ka sa musu rahama da haske da ni'ima a cikin kabarbaran su Allah ka sama mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متن لهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعل ذلك منا واجعل خارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين